ya kuke ganin wannan janye hulɗa ko kuma matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na kan cewa ta ma fasa magana maganan kungilan da ta ɗauka da gwamnatin ƙasar Amurka na horar da sojojin Najeriya yayin da kuma abubuwan da ke faruwa. Eh, to gaskiyar lamari wannan babban matsala ce kuma muna mata ganin yanzu ta kai matakin kura ta ci kura ne. ko kuma kura ma tana cin kura already. Sabili da sanin kowa ne a duniya cewa amerika tana ɗaya daga cikin kawa na najeriya a bisa cinikayya tana da kamfanoni da yawa su kuma suna siyan mamu mai ɗimbin yawa amma kafin ga yau mu muna da hujja da ya nuna cewa amerika ta dakatar da siyan mai a gurinmu ko da dita ɗaya kuma zan faɗi dalilin an jima kaɗan na biyu kuma bayan amerika ta hana amerika ta ce ko shashi kar a sayar wa gwamnatin najeriya kuma ta yi magana da faransa ta yi magana da ingila a tafiyar da ake ciki yanzu kenan kuma dalili da ya sa amerika ta yi wannan bisa ga rahotanni da yake hannunta ga na abin da yake kawo barazana a tsaro kuma suna ganin gwamnati tana da sakaci a kai kuma ma suna ganin ba mamaki gwamnati tana mara ma wannan tashin tashi na baya domin sun yi kokari sun ja kunnen gwamnati kamar misali ambasado campbell kafin ya bar nan ya koma Amerika. ai ya yi jawabi da ya ce lallai akwai matakai da ya kamata shugabanni da suke da kamar mulki su ɗauka in ko ba su ɗauka ba daga yanzu zuwa shekara dubu biyu da goma sha biyar za a samu mummunan sakamako ga eh, zama najeriya a ƙasa ɗaya kuma mai ci gaba don haka dole ne gwamnati ba ta zargi kowa ba ta ce dole ne gwamnati ta yi takatsantsan ga wannan to rashin ganin takatsantsan din shi yasa suka hana sayar da makamai rashin ganin takatsantsan din shi yasa suka daina sayar da manmu to kaga a yanzu da abin ya zo yana daga ɓaci da sauransu kuma sun ga cewa abin da ya kamata su zo su yi na horar da jami'an tsaro mm-hmm. su sun ga babu alaman da za a ba gwamnatin tarayya fi sabilla daga sun take za ta ba su dama su koyar kamar yadda suka ga ake yi su suka fara korafi kafin ma gwamnati ta ɗauki wannan ah, ta yi dai saurin shiga malam masallaci ne ta ce yanzu ita ta dakatar amma amerika ita ce ta fara dakatar da abubuwa da yawa to ba gani kamar wannan zai iya kawo illa musamman a gani lokacin ake wannan fafutuka na yaƙi da masu kai da bayan wannan ba zai kawo illa ba kuwa don abin illa tabbaci hakika zai kawo illa kwarai da mutuka gaya don sabili da ita amurka tana ɗaya daga cikin ƙasa guda uku wadda suka fi kowace ƙasa ƙarfi na dukiya da ƙarfi na soja da ƙarfi na kayan tsaro a duniya to kaga kuma hello kai ga matsayin to kaga za a sami illoli masu yawan ma gaske ba na wasa ba to ina mafita mafita shi ne gwamnati ta daina irin wannan hawan kawaran yau ta ce a gobe ta ce b ta rasa tsayar da wata magana wadda za ta yi gwamnati kuma ta bi ka'idodin da amerika ta faɗa domin a samu a ka'idodin nan ko ne a yi kokari a karɓo waɗannan yaran a yi kokari a daina yin sakaci da zancen tsaro a kuma yi abin da ƙasa za ta yi za ta samu eh, kwanciyar hankali ba a yi ta satan dukiyar jama'a ana sassa jama'a cikin bala'i ba